al'ummomin bajoga da ke karamar hukumar funa kaya jihar gombe sun koka kan halin da suke fama da shi da ke jefa rayuwarsu cikin hatsari a sanadiyar korar da kamfanin yin siminti na ashaka ke fitarwa alhaji muhammad hassan aitama shine kakakin al'ummar ya zanta da manema labarai kan wannan batu ba samun kyakkyawar kulawa yanzu an ce shekara talatin ko talatin na wani abu yana gudanar da harkokinsa abin alfahari ne ce na zaune lafiya da mu ya kamata ce mana kyautatawa da mu ma za wasu za su gani a da su ba sa wani kyakkyawar kulawa yanzu idan ka je irin da kamfanin ashaka yake a matsayin gurin ne yake sarrafa siminti ya kamata a ce ta taimaka da ruwan sha da wasu hanyoyi da yanayin asibitoci yanzu ta taimaka wajen kama da cututtuka irin eh, makanta irin ciwon asma sabakakon yadda siminti yake saboda yanayin yadda korar siminti ke fita a gonakin mutane ni yana da ciwon asma yanzu haka kuma shine sanadi kuma ya kamata ya samar da asibitin da zai taimaka wajen wannan to kai musu koke koke na jagororin kamfani mu kai wa gwamnati cewa ga abin da ashaka take yi wanda ba ma jin daɗin sa na samar da cututtuka na ido da kuma na na zukata to ne kima magana su yanzu ai mun dawo na kun ba nowa ba saboda yanzu da sun kashe gonakin tintiri da su samar da abin da ya daina samar da wannan kurar ba sai su kashe gonakin shekara talatin shekara talatin suna sarrafa siminti don shekara biyar sun daina zuba kura kana tunin gonakin su rayu ana ba da yaran ku guraba na karatu da inganta rayuwarsu samun musu da aiki yanayin yadda suke gudanar da harkar kai ma'aikaci ne na kamfani ka zo aiki idan an ba wa yanayin gun yanki domin su karo ilimi kai sai ka mai gurbin da danka ka ba ba ka ba mutane yanki ba ne ka dai mai gurbi kawai da abin da kake so kawai sai dai a nasa bayanin shugaban kamfanin siminti na ashaka alhaji umaru kwaranga sarkin fulanin gombe ya ce wannan batu da al'ummar ke yi tsohon labari ne wannan labarin da ne domin kamfanin ashaka yana cikin kamfanonin da a duk duniya yanzu maganan wannan koran da ake samu in ka san ashaka a da ka je yanzu inda ga ashaka za ka ɗauka ma ba a ma wani injina ba sa aiki domin da daga kusan gombe in ka kamo hanya ashaka daga sama za ka kuran yana tashi amma yanzu sai ka shiga har cikin ashakan baka gama wani kura ba saboda haka bayanin da kake yi na kan cewa magana abubuwan kura yana samun mutane mutanen da da suke na yadda amma duk da haka mu zaman lafiya muke zama da mutanen community ko muna kokari mu gani kwanan nan muka yi kokari muka gina musu wani babban gu pediatric a nan asibiti na bajoga a nan gombe mun gina abubuwan dialysis center muka kawo kuma kawai ginin kaɗai ba muka yi muka je muka so injunan muka zo muka kafa musu kuma har yanzu ba mu tsaya akan wannan ba a nan asibiti mu da ke cikin ashaka ba kawai na ma'aikatan mu bane kaɗai duk ƙauyukan da suke kusan ashakan nan muna ba su magani kyauta muna yin budget kowane shekara kan waɗannan abubuwa saboda muna iyakacin ƙoƙarin mu domin mu tabbatar dan wurin da ake samu wanda ma yanzu bai taka karya karya ba bai zama na ya affecting mutanen da suke waɗannan ah, ƙauyukan da suke kusa da mu muka tabbatar kan cewa cikin su mutanen ƙauyuka ne mun ɗauki da yawa daga cikin su suna aiki a wannan kamfanin kuma muna kawo abubuwan scholarship da ya kamata mu ce muta na tallafa karo ilimi na ƙauyukan da suke da wannan guraren shugaban kamfanin yin siminti na shaka kenan sarkin fulanin gombe alhaji umaru kwaranga kan batun da mutanen yankin ke yi cewa suna fuskantar hatsari a rayuwarsu Abdullahi muhammad wira amurka daga bauchi a najeriya